A ranar Litinin ne shugaban kamfanin jiragen saman jigilan fasinjoji na Air Peace Alan Onyema a madadin sauran kamfanonin jiragen saman kasuwa ya bayyana cewa nan da kwanaki kaɗan za su janye aikin su a faɗin ƙasar a bisa dalilin gagarumin ƙari a farashin makamashin tafiyar da aikin jiragen saman nasu da 'yan kasuwan mai suka yi musamman a baya-bayan nan yana mai cewa 'yan kasuwan mai su fito fili su faɗa wa al'umma nawa suke saida litar su don a gano ke ƙwaruwa tsakanin ɓangarorin biyu. How you buy this product per liter? By now you must have computed unit cost per liter. So you asked this question several times, sir. Nobody has answered the question. I have the mandate of every airline in this country to announce to you, sir, that if they can't come down from their rooftop, we have only three more days to be able to fly. We are not threatening this country. We've been subsidizing what we are doing. rates as of today 630, 640, 605. Sai dai jim kaɗan bayan da labarin matakin da kamfanonin jiragen saman ke shirin ɗauka ya kai ga wasu masu ruwa da tsakiya a ƙasar kamfanin man fetur da Najeriya tare da haɗin gwiwar mataimakin kakakin majalisar wakilai Ahmad Idris Wasi sun shiga tsakani don samar da mafita mai ɗorewa. In ji shugaban kamfanin NNPC Malam Mili Kyari. Yanzu an samu sauki shi mataimakin majalisa honorable wasu ya kira mu kuma muka zanna muka tattauna a karshe da an samu sulhu da amma maganan farashi ne ba wai rashin ban aka yi ba na jiragen sama abin da ya faru shine da abubuwan da suka canza kasuwannin duniya ran nan yan kasuwa suka daga ban man da su. ake na jiragen sama kuma wannan da zahiri ne zai wa talaka wuya domin biyan kudin jirgin sama dole zai tashi shi sa suka yi dan wannan shi shugaban majalisa a kira wannan taro kuma alhamdulillah an samu sulhu eh, sulhun shi ne na farko nan zuwa cikin kwana uku daga jiya kenan Allah ya ta za a dawo da farashin zuwa kasarin kasuwa sun yadda sun dawo da jirgin zuwa naira ɗari biyar ba kowane jita kuma ban da haka cikin kwana uku za a zo su tattalin yadda za a ringa sa farashin man domin kada a rera samun bambance-bambance farashi da ake samu tsakanin kasuwa zuwa wancan kuma wannan tattauna zai ka kawo shirya kan wannan al'amarin. A game da batun da Alan Onyema ya yi kan a basu lasisin shigowa da man da suke bukata wato makamashi a sha'anin tafiyar da ayyukansu. Malam Mele Kyari ya ce. Da yake man jirgin sama kowa na iya shigo da shi da kana da sararin da kuma da ake bukata sai da aka su ma ba su dama na su samu kudin kasuwa ko ba ko su da kansu a su lasisin shigo da man nan. A sama da shekaru biyu da suka gabata aka fara fuskantar kari a farashin tikitin jiragen sama a Najeriya lamarin da a baya ake ala alakanta da durkushewar tattalin arziki sakamakon tasirin annobar corona coronavirus kafin tsadan mai na baya-bayan nan. Tun ba yau bane fasinjoji masu zirga-zirga ta jiragen sama a Najeriya musamman don kasuwanci kan tashin farashin tikiti. Sunana Muhammadu Mubarak. Gaskiya wannan karin kuɗin tikitin jirgi da aka samu abu ne wanda ya taɓa duk wanda yake sana'ar shi ba waje ɗaya yake zama ba inda duk inda ya zama to yau kana wancan gari gobe kana wannan gari dole abin ya taɓa ka domin ƙari ne ba wai kaso kalilan daga cikin ainihin abin da ake biya da domin a da za ka iya samun tiket daga kano zuwa abuja ko lagos kasa da dubu talatin amma yanzu ya kawo duk inda za ka je duk daɗewar da za ka yi irin da bukin daga dubu hamsin yake fara to wannan gaskiya abu ne wanda ya kawo tsaiko sosai a cikin zirga-zirga ta musamman irin aikin da nake wanda ba waje ɗaya nake zama ba. Lima Abdulrahman murya Amurka daga Abuja, Najeriya.